وقال غيره ما منعك ألا تسجد يقال ما منعك أن تسجد قال يخطفان أخذ الخفاف من ورق الجنة Allah ya ce wa tafika ya tsifani ma min warakil janna sai suka hadu suna har hada ganyaye a cikin aljanna don su shirta al'aurar su yu'allifani alwaraqa ai suna har hada suna tattara التأليف أي الجمع والضم يختفان الورق بعضه إلى بعض سوآتهما كناية عن فرجيهما فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما فلما ذاق الشجرة badat lahuma sau'atuhuma suna cikin aljanna lafiya ba abin da ya faru ko aka ce la taqraba hadhihi shajara fatakuna min zalimin sai ke san ya zo ya yaudare su ya rode su har ya je saka suka je suka yi wannan sai Allah ya ce falamma zaqa shajarata falamma yayin da lokacin da suka ɗanɗani eh, a shajarata sai ce badat lahuma kuma. sai al'aura ta bayyana yasa malamai suka ce in kana son Allah ya rufa ma asiri al'aurarka da menene ka lazimci bin Allah madaukakin sarki kana saba wa Allah in ka sabi Allah yake da sai ga al'amari kuma da yare yare ya yare ومتاع إلى حين ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين yace jin daɗi wa mata'un da jin daɗi ilahinin ai ila yawmil qiyama ko wal hinu inda al-arab abinda ake nufi da alhin wurin larabawa min sa'atin ila ma la yuhsa adaduha daga lokaci kaɗan zuwa awa ɗaya ko sa'a har zuwa har abada ana ce da kifi innahu yarakum huwa wa qabiluhu aiki kabiluhu ai jiluhu huwa minhu ai wannan jinsin shi na shaytan wanda yake cikin kabila sani jinsin wannan ne shi abin da ke Idara ku sama eh ai mun gama mun faɗi wannan ko shi mun faɗi jiya ai ko to فكلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا أي اجتمعوا فيها أن وتكينا وأن يشيل أجوالا هارد سزور سادة سبسك هدف متباكي مشاق الإنسان mashakul insani wa dabba abinda ake nufi da mashak shine kafofin da ke cikin dan adam ko dabba idanu hanci baki kunne menene da menene al'auran dan adam waɗannan kafofi su ake nufi da su anan yusamma sumuman ana ce da su sumuman wahidu hasammun ma'ana ma'ana kafofi inda eh, akwai ramuka a jikin dan adam wa hiya ainahu sune idanuwansa guda biyu wa man khirahu da hamsinsa guda biyu wa famuhu da bakinsa wa usnahu da kunnayensa wa zuburuhu wa ihliluhu sa'an nan da duburinsa kuma da ramin azzakarin rawashi lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim rawashi ay ma khushudihi abinda aka rufe su da wa huwa alladhi yursilu riyaha nusra nusra yati ay mutafarriqatan ararabi nakidan wallazi khabusa wanda yake ya lalace la la yakhruju illa nakida nakidan ay qalilan sai dan kankan ma'ana abinda ba shi da albarka wallazi khabusa wanda ya lalace ba shi da albarka la yakhruju illa nakida baya fita sai dan kadan abinda ba shi da bai kai kai kai ya kawo ba abinda bai saka ra karya ba kamar yadda muka buga muku misali cikin dabbobi masu albarka bahimatul an'am bahimatul anami sune dabbobi rakuni shanu a tumakai da awakai kullum aka tashi za a yanka guda dubu nawa a cikin Kano kullum aka waye gari tsakanin rakumi da sa da tumakai da awakai dabbobi da raguna guda nawa ake yanka a Kano kullum sai an yanka su ana ci kuma suka zo haihuwa daga ɗaya biyu mai yawa shine ta haifi ƴaƴa uku sai a ce ai ta haifi ƴaƴa uku sun yawa amma duk da shi kullum za a yanka guda ɗari nawa dubu nawa amma kuma za su da an koro garken raguna garken awakai garken shanu garken rakun ba amma karya in za ta haihu mafi karancin abin da suke haihuwa shine guda hudu zuwa sama zuwa tara zuwa goma sha uku sai ta haihu kuma ba mai shi sai arni da ke biri hannun malamai ya kawargi ko ya shiga hannun arna ya zama ne ya zama abinci ko eh. karnasa ba mai cin su sai arna ana kankanin su amma duk da cewa suna tana haifan da yawa kuma ba a cin su ba za ka taba ganin an koro garkin ta guda ɗari guda dubu ana tafiya saboda rashin albarka ko shi ne yagnau allazina kazzabu shuhaiban ka allam yagnau fiha ai kaman ka allam ya in fiha ka ce ba su rayu a ciki ba haqiqun ay haqqun inda yake wa qala musa ya fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin haqiqun ay haqqun tabbas gaskiya استرهبوهم من الرهبة فلما ألقوا سهروا أعين أعين الناس واسترهبوهم أي سيسو كيما متاني سهري سيسو سورة تدسو في أثر كما وانا أبن كريكي كما وانا أبن يسو كيما بانسو تلقفوا أي تلقفوا تلا حقي طائرهم أي حظهم ولكن طائرهم ألا إنما طائرهم عند الله أي حظهم طوفان من الصيد ويقال للموت الكثير الطوفان أبن يكينا يوى يا قرار كمان وما قرار هو يأتي طوفان وقع آه متواني متمتي أكينا يوى يأتي طوفان من الموت الله يكينا آمين القمل القمنان يشبه صغار الحلب su ne kwarkwata ko ƴan kwari kan kanana su ne suna da matakai in ya kai kaza a ce mishi kumma in ya kai kaza a ce mishi alhumna in ya kai kaza a ce mishi halal ma'ana ƴar kwarkwata ko kazin zane ko wannan ƴan kwari eh, ah, kan kanana عروش وعريش ce urush ko وعريش أي bina'u جني ولما سقط في أيديهم أي أنا سوى سقط في أيديهم إن سكي ندامة ممكن لمتين يي ندامة سأتي سقط في سقط كل كل سقط كل من ندم فقد سقط في يده دو وند ندامة سأتي سقط في يده الأقباط وقطعناهم اثنتي عشرة أقباطا أمما الأقباط في أكتما قبائل بني إسرائيل قبيل معنا أمزيك النبي يعقوب بني إسرائيل كنا واسألهم عن القرية التي كانت حاجرة البحر إذ يعدون في السبت يعدون في السبت أي يتعدون سكي تعدي ثم يتجاوزون سكي تحدي تعدى تجاوز إيه تحدي تعدى وتجاوز إذ تأتيهم بيتانهم يوم سبتهم شرعا to shi kenan jarraba kenan daga Allah aka ce kada ku yi ku yi su a wannan lokaci ga lokacin da za ku yi lokacin da za ku yi aka ba su izini sai ka ga abin baya zuwa musu yadda suke so ranan da aka ce kada su yi sai ga kifi sun zo kan ruwa sun yi yasu sun ga sun da yawa saboda a jarrabe su hmm. Allah madaukakin sarki yana jarraban bayansa abinda Allah ke so shine ya ga ka bi umurninsa ka ne saki abinda Allah ya hane hmm. abinda Allah yake so kenan hmm. zai ga ya haramta maka kaza ya halatta maka kaza ya haramta maka kaza ya halatta maka kaza abinda ya halatta ma yana jarraban ka ne a ciki abinda ya haramta ma yana jarraban ka ne a ciki to kada ka dauki daman cewa abinda aka haramta maka din nan ga ka samu dama za ka iya yi ba mai hanawa ko ba mai gani a'a inda jarrabar ta nan. za ka ji tsoron Allah ko ba za ka ji tsoron Allah ba dan Allah yana ganin ka yana kallon ka yana sanar da abin da kake ba'is wa akhadna alladhina zalamu bi'azabin ba'isi muka kama waɗanda suka yi zalunci da azaba mai tsanani mai tsanani ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه أخلد إلى الأرض أقعد وتقاعس إن متين يعني في كسا بايا سامن أو كسا وما ينادد كوما بايا الأمر ينادد لنا تزأتي أخلد إلى الأرض ba shi da aka ce watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min a ghawin walau sanastadrijuhum sanastadrijuhum ai a sannu za mu yi musu yaki maimai za mu yi musu talala shine al-istidraji ai na'tihim mimma amanihim za mu zo musu za mu kama su ta inda ba su zata ba inda suke ganin suna da aminci baki ɗaya. Allah yake sana tajriduhum min haythu la ya'lamuna asannu za mu musu talala ko yaki maimai ta inda basu zata ba abinda baka inda baka taba tsammanin cewa Allah zai kama ka ba in ya ga dama sai ya kama ka kana da karfi kana da iko kana da masu tsaro inda wanda ka amince da su suna tsaron ka sai kaga Allah ya sa cikin su ɗaya ne zai tashi harbi ka hmm. kamar yadda aka yi masa rawar shugaban kasan ah, indiya ko haka kuma aka yi mallaka da shugaban masar ko to haka ne eh to na isra'ila ma ko eh na atihim min ma'amanihim da inda suka amince kana da karfi kana da iko kana da jama'a kana da mulki kana da masu tsaro kana da masu gadi da Allah ya kaddara zaka mutu gadin ka ba zai iya gadin ka ba sai ta yi shi ne ma zai zama sanadiyar mutuwanka ko an je an kulla da shi ko ya hankali sa ya tabu ko ya ta na shi kenan yana rike da bindiga shekara talatin arba'in yana magadi ranar mutuwa ranar bindigar zai hazi da bindigar zai duka ma'ana ranar tafiya lafiya tabbas ba a zama duniya ka kaulihi ta'ala kamar fa kamar fa Allah madaukakin sarki fa atahumullah min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ruhba ruhba eh, ruhba ruhba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina fa'tadiru ya ulil absar min jinnatin أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة أي من جنون الجنة هنا المراد به بها الجنون ai sun aka ce awalam ya tafakkaru ba za su yi tunane ba ne su san cewa ma bi sahibihim min jinna ai manzo asule suke fada innahu innahum fi qawlin mukhtalif manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa hankali wannan ce mai boka ne wannan ce sahiri ne wannan ce mahaukaci ne wannan baki da zan tuka da suke suna karo da juna duk suka rasa yadda za su yi suka hada duka suka zo suka وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ينزغنك أي يستخفنك وإنك يقضي إزيه هكاتا دكي كوزي تزجيك كوكو آآ زيرينا دعنك لنك فاستخف قومه فأفاهم إنهم كانوا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان وفي قراءة طيف أي ملم به ملم به لمم ويقال طائف وهو واحد أي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان وأن سكين سورة الله إن شيطان يزو يجي يشافيس وزي تتدسو وزي مصبرنا يتذكرس غفر سنة الله مرة يسرك جزو أنبت الله لأن شيطان دائما كان أنبت أن كان أنبت الله شين كشي سورة شين كشي الخنان الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار أين معنى الخناس الذي وند يكي غدو إن أكا أنبت الله مدعو قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يمدونهم أي يزينونهم ده فكي كواتا مصر وخيفة خوفا وخفية من الإخفاء خيفة أي خوفا وخفية من الإخفاء بمدبن دبن كلمة والآفال ودون الجهر من القول بالغدو والآصال الآصال واحدها أصيل ما بين العصر إلى المغرب to malam shi yace al-afal nan al-asil abinda ake nufi daga daga daga tsakanin sallar asar zuwa magaruba akan haka akan wannan tafsiri duk azikirin da aka ce kai tsakanin asal to ma'ana daga magaruba kenan amma aka ce masa yammaci na farawa daga yaushe ne a wurin bahaushe bayan la'asar da la'asar da zahar mai ake fada bai kai yamma ba Eh? ya kai yamma bayan azhar ko yammaci na faruwa daga yaushe ne bayan da da azhar ko a yammaci na faruwa daga azahar ne ko da safe barka da asuba da azahar a ce mai barka da yammaci da azahar za a ce barka da asuba ina wuri ita eh, wuri da yammaci ila al-maghrib ka qawlika bukratan wa asila bukratan wa asila safiya da yammaci babu qawlihi azza wa jalla babu fadar Allah madaukakin sarki kul eh? ayyana mursaha yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha ayyana ne lokacin ta mata khuruja ba ya kawo ba ana zai zo ke ne da su inna ma harrama rabbiyal fawahisha ai Allah madaukakin sarki ya haramta alfahisha duk sabon Allah madaukakin sarki ma zahara minha wa ma batana abin da yake bayyane da abin da yake boye duk sabon Allah Allah baya su قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال yace qultu anta samita hada min abdullah qala na'am wa rafa'ahu qala la ahad aghyaru min allah yace babu wanda ci allah kishi falidhalika harrama alfawahisha saboda tsananin kishin allah madaukakin sarki ya haramta dukkan sabon allah balantana zina ko liwati ma zahara minha abin da ya bayyana daga cikin sabon Allah wa ma batana da abin da ya buya wala ahada yace babu kuma mutum babu wani abu kwaya ko daya ahabbu ilayhi al min Allah yace ba wanda yafi ba wanda yafi Allah son ayabe zalika madaha nafsahu hmm. shi yasa saboda tsananin Allah yana son a yabe shi ya yabi zakin sa ya yabi kansa ya ina Allah ya yabi kansa a cikin alqur'ani alhamdulillahi rabbil alamin subhanallazi asra bi abdihi laylan wa qu akhir dawahum alhamdulillahi rabbil alamin ga sunan da yawa baki daya yace fa qadarna fa ni'mal qadirun ba abinda Allah ke so sai ka yabe shi sai a yabi Allah kenan ko a gode ma Allah in zaka roki Allah madaukakin sarki zaka manzon Allah ko ba za a yi sai fa asna ala Allah bima huwa ahluhu amma ba babu yace wal babu jaa musa yayin da annabi musa yazo akan lokacin da muka saka masa وكلمه ربه وبين جنسيه بنتي دجي يزن تعرفي magana da shi. Kala sai ya yace ko kallamahu buhu akwai kuma majazi akwai akwai abin nan akwai abin nan tawili ne anan kallamahu rabbuhu in kai tawili ba zai har sun zama kari da ke ta'awili cewa Allah baya magana da kansu sun kasa fassara wa kallama Allah Musa taklima dan ya kwararru ne a cikin luga kuma sun san ba'ida a tawkidu bil mazhar yamna'ul majaz ƙa'ida mm. ce a usulu a magana a komai in aka karfafa magana da mazhari baya karban tawili wala majaz abinda aka fada shi ake nufi mm. sai ka yi ce dalasa kana nufin ko tsugune yayi ko zaune yayi ko durkuso yayi zaka cewa jalasa amma in ka ce jalasa julusan ya zauna zama mm. baya karbar tawuni ko da wa yasa yake wa kallama Allah Musa Allah ya zanta da annabi Musa taklima Allahu Akbar don maganar kalman kalama din nan in suka yi tawili za su fada cikin ina ma'ana kalama ma'ana ya ji masa ciwo mm. kalam in ya ji mai ya tsare mutum ko ka ji masa su to wannan zai faru to sai fa duk wanda suka faɗa ai Allah baya magana ai Allah baya kaza ai Allah baya kaza to da aka ce wa iz qala rabbuka lil malaikati ka tuna lokacin da ubangijinka ya faɗa ma mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan saka ma yau a ban kasa sai suka ce halu. sai suka ce أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال inni alamu ما لا تعلمون wannan maganganu ne Allah ya yi magana mala'iku suka ji su ma suka ba da jawabi su ma suka faɗa to shi fa yake wa kallamahu rabbuhu ubangijin sa yayi zance da shi qala sai annabi Musa yake rabbi ay ya rabbi ya ubangijina arini zur ilaika ka nuna min na ganka to arini nan shine zai zai fassara sai ce Abdullahi dan Abbas sai arini ai a'tini Allah ka bani izini mana ka bani izini na ganka qala sai Allah madaukakin sarki ce lan tarani lan tarani ina mana lan tarani ba za ka ganni ba akwai bambanci tsakanin lan tarani da lan ura da da annabi Musa ce Allah ka sa in ganka da Allah ce ai ba a gani na ba za a gani ba shine matsala amma ce dan tarani ba za ka gani ba ma'ana Allah ba shi da wani hijabi da zai kare kai ne da aka halicce ka Ƙarfinka ma'ana kai ɗan adam ta an halice ka kana da iya ƙarfin da Allah ya baka iya abubuwa ko abubuwan da ba ka iya yi ba yasa Allah bai baka karfin da zaka ga Allah ba a duniya yasa yace lan tarani ba za ka gani ba baya nuna cewa ba za a ga Allah ba har lahira a'a za a ga Allah lahira eh yace lil ladina ahsanul husna wa ziyada suka ce ma'ana az-ziyada kenan abinda ake nufi kenan ne malam mai badul amali yace yarahul mu'minuna bi ghairi كشف بغير كشف وتشبيه وتمثيل وضرب بالمثال وينسون النعيم إذا رأوه فيا خسران أهل الانتبال ولكن sai Allah ce sai dai unzur ila aljabal ka kalli dutse kai kallo ka kalli dutsen nan fa in istaqarra makanahu in dutsen ya tabbata inda yake fa sawfa tarani to a sanu zaka gani alama kenan da aka baki ko فلما تجلى ربه للجبل يا عند الله ما دوكين سركي ياي تجلي مدوتين جعله دكا sai ya zamo ya nake ya zamo gari wa harra Musa sa'iqa sai annabi Musa ya fadi halan kasancewar shi ya suma falamma afafa yayin da ya farfado kala sai tubtu ilaika mm. wa ana awwalul mu'minin mm. abin da ya faɗa ke subhanaka ma'ana kalma na tasbihi din nan tana da ma'ana a cikin tsanani duka mm. tana da ma'ana tana da amfani a cikin tsanani sai ce walaula annahu kana min al-musabbihina la labisa fi batnihi ila yawm yub'ath sai sa an kafa da cikin tsanani al'amura su ka yawaita tasbihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi walhamdulillahi subhanallahi ka yawaita yin tasbihi ka yawaita yin istighfari sai ga Allah ya yi halin da ake insha Allah قال ابن عباس أرني عبد الله بن عباس يقول إنما أنا أرني إن يتي أعطني قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يتي عن كربونك أبو سعيد الخدري الله يكرم سيدايتي جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولمتن تكي يهودا يزور من زن الله صلى الله عليه وسلم قد لقم وجهه alhali kasancewa an mare shi ko an daki huskarsa وقال يا محمد زيت يا محمد صلى الله عليه وسلم ما زيت يا رسول الله با ويا نبي الله با دنيا بيهودي لي إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم وجهي لطم في وجهي زيت يا محمد أي ولكن صحابك يا لكي حسكاتا قال ادعوه sai manzo Allah ce a kira shi fada auhu sai kira aka kirawo shi qala sai manzo Allah ce lima latamta wajhahu wannan ba yahude ne fa wannan musulmi ne hmm. sahabi ne kuma hmm. ba yahuda musulmin zai zo ya faɗi menene yasa yaji a kifin addini yasa ya daki wannan bai hude hmm. amma sai mu gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'ima in za ka yi abu sai ka yi adalci la yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kai adalci ko da makiyinka ne abinda Allah yake so shine adalci in ba haka ba al'ab rayuwa ba yadda za a yi a samu rayuwa yadda ake so shi yasa ko kana son mutum ko baka son mutum ko kuna da kiyayya ko menene ka fadi abin da yake adalci kada kai kari kada kai zai kada kai barna abinda Allah baya son barna Allah baya son zalunci abinda Allah ke so shine adalci shine nan da aka yi wayan suka zanu takarda malam dan me zaka ce ai siyasa a shiga aikin soja ai aikin lawyer ai me dan menene gashi kuma manzo Allah ai bai shiga an ce ga ya ka kawo dan to ka haka da baki daya abinda addinin musulunci ke so ka taimaka ma dan uwanka akan shedan ba ka taimaka ma shedan akan dan uwanka wai na ce a shiga da niyya kyakkyawa a gyara dan yaya za a yi a shiga da kyakkyawan niyya ya za a yi a shiga cikin jahiliya da kyakkyawan niyya don a gyara yau in baka bi maguzawa a kauyen su baya sau yaushe za su musulunta a hannu yaushe za su karbi musulunci ba sai ka bisa a har kauyen su ba ka je ka sai musu injin markade ba ka je ka zauna kai musu magana kai musu wa'azi su kore ka gobe ka koma sai ce shike nan na baka izini ni ai ai na da jikoki na ba su su musulunta amma shi ba zai ba zai karbi musulunci ba ya za ka sai ka dake sai ka gudu ka barki al'amari abinda ake so shine addinin musulunci yana kira a tabbatar da maslaha 100% in abin ya faskara ka san yadda za ka yi ka kankantar ka rage darajar barna yanzu an waye gari akwai wanda yake aikin lawyer yake yi abin da ya koya kenan nan albashin sai yake nan rayuwar sai yake akwai wanda ya koyi kasuwanci akwai wanda ya koyi kaza akwai wanda yake aikin soja akwai wanda yake aikin dan sanda akwai wanda yake kaza kaza ya shekara ashirin ko talatin ko arba'in yana yi sai ka lokacin ce ai ai ai ai kafirci ne ka bari sai ya je ne ma'ana kafirci ne ka saka masa fitina ana kullu a addinin musulunci ne yadda za a yi fa'ida yadda za a yi fa'ida a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yazo aka zo dar ne aka zo eh, yamma quraisha sun fi karfin su ba za a iya ba za su karbi addini ba manzon Allah sai ya fara shiga musu da magana sai ya je yana kira zuwa addini ya san fa ba za su musulunci ba hmm. amma waɗannan zantuka ba sa shiga kunnen su ba ra ya je saka musu shi a kunnen su farkon matakin shi farkon mataki kenan mm. ne yan uwanka wannan na aikin soja wannan na aikin dan sanda wannan na aiki kaza wannan na aiki kaza ne yana tafiya shekara goma shekara ashirin rayuwarsa kenan kuma ga rayuwa ta yi karfi sai ka ce ai kafirci ne ai jahiliya ne ya daina wanda ya aikin shekara ashirin yana aikin loya ya zama babbaci wanda ya aikin soja ya zama babbaci wanda ya dan sanda ya zama babbaci duk kafirci ne ku bar ku fita nan sai a ji a nemo wa har nawa ka tafa a ba ko sai a daina mm. to ne sai ka nuna masa yadda zai gyara addininsa ko da yake ka samu hanka ai ka samu kanka a ciki haka da ana zaune ne an miki kafa komai daidai ne yanzu ka jawo hankalin sai rinka tunani wannan ayyuka din nan akwai kuskure ciki zai iya yin gyara a hankali alal aqal ya san cewa kada ya miki kafa su kamar yadda yake da ya san cewa akwai kuskure yana istighfari yana roƙo Allah ya kawo gyara yana roƙo Allah ya shi dama ya gyara eh a wannan aiki da yake ciki in ya samu dama ma'ana yana aikin custom yana kai bakin hanya shine babban su da gori arna ke karkashin su sai kai musulmi ka kawo a tamfani ko tadda doka ta ce a kama motar ta kama a kama ko menene da menene ba haka bane sai bincike wannan abin da ka shigo da shi ba bindiga bane ba kwaya bane ba kokin bane menene da menene zani ne a tamfa ne hukuma eh, kasa ce ce wai su moga to kar a shigo da shi eh to kasa ta ce kar a shigo da shi duk kasuwanni da ke cike da shi to wace ma yaya aka aljanna da shigo da shi sai ka kalli ne sai ce maslaha wannan dan uwanka ne musulmi ga abin da dukkan ka faɗa in ka kama shi da wannan ko a kwashe kurkuku har abada ko a kwashe motarsa ko a kwashe dukiyarsa ya tsaya cikin sai ka yaya duk abin da kake so za ka yi taimaka ma addinin Allah annabi Yusuf ba cikin kurkuku yake ba mm. ya taimaka ma addini ko bai taimaka ma addini ba yanzu kana aikin lauya ba za ka yi ta kama addini ba kana zaune ciki tun da ka kware ka iya kana karantawa ko da a ce ba ka iya canza shi yanzu a gida tsakaninka da kanka kana ciki tsakaninka da Allah alkali ne ko to ko ko alkali ne na turawa ne kana tun da kai musulmi ne sai ka rika karanta addinin musulunci kana zuwa kana aunawa ai ga abin nan wannan matsalar ga abin da shari'ar musulunci take ai tabbas shari'ar musulunci ita ce daidai ita ce ta fi dacewa ita ce ta zama daidai ka zamo daga Allah don wannan eh, wannan Eh, shari'an turawa ga abin da ya fada babu hankali ma a ci ba lalle ne sai ka fito ka ba su ba a'a kana yi kana ajiyewa kai alkali ne na shari'ar musulunci shekara ashirin talatin kana alkalanci har ka zo ka mutu duk kwarewar ta tafi ci gina a'a yi rubutu ka tabbatar da shari'ar musulunci daidai ka kawo abin da wani zai zo daga baya ya zo ya amfani haka in kana nan haka in kana aikin dan sanda haka in kana aikin immigration haka duk abin da kake yi in aka nuna maka yadda zaka taimaka ma addinin ka wallahi tallahi in kana so zaka taimaka ma addinin mm. ba mu ce a shiga siyasa a aje a shige a cikin barna ba a'a aka ce a shigar da siyasa ta musulunci ko a musuluntar da shi in ba ka yanzu a ce ana son a kafa daula ta musulunci a Kano a Najeriya Najeriya ga shi yanzu muna magana muka ce wani ba hudu ya zo ruwa kowa ne ne kai komin zafin addinin ka ba za a taba wayon gari ka wayi gari Najeriya nan ba ka ganin arne ko ɗaya ba wannan ba zai taba yiwuwa ba yadda ka samu kanka cikin Najeriya haka har ne ya samu kanka cikin Najeriya haka ake zaman doya da manja haka za a zauna kuma har ila ma sha Allah to sai zara al huququl madaniya hakkoki na dan kasa na garin ku na menene da menene kana da haƙƙi a sa ka zama dan sanda kana da haƙƙi a dauke ka soja kana da haƙƙi a dauke ka kaza sai ka ce ai kafirci ne tsarin jahiliya ce tsarin ni ba zan shiga ba kai ba za ka shiga ba wannan wurin wa za kawo a nan ba ka taimaka ma baka yi ma addinin ka aiki ba ka dada yi barna a cikin addinin ka. in ka je ka shiga kai za ka iya taimaka ma addinin ka za ka iya taimaka ma musulmi ko da wurin admission ne kake ka za sunan na kisu su yaya suke yi in aka je wasu Africa Examination Council in aka je waye aka je menene da menene ai salamatu ai Muhammadu ai duk zai ce ba su ba ba su iya ba su iya in ya kawo kaza kaza ba ga suna zuwa mun yin eh kuma ya zaka ka zama shugaban kasar Najeriya ba ka yi karatu ba sai ka je kai boko kai addinin musulunci ka san shari'a kai menene shine duk aikin da ka samu kanka a ciki ko da aikin watsa labarai ko da aikin men ko da sarkin ka ko wane ne ke zaka yi taimaka ma addini sai dai in baka san yadda zaka yi ba ba fushi zaka yi ba ba surutu zaka yi ba sai ka zo a ko a nuna maka yadda za a yi tafiyar da alba komai ne za ya tsayawa a fada a cikin jama'a ba sai ka zo a nuna maka halin da ka samu kanka a ciki yaya zaka yi ka taimaka ma addinin annabi yusuf a cikin kurkuku yake da yake yana da sakon da ke ciki da yake tafe da shi sai sai kaddara ta kawo aka saka shi kurkuku duk rayuwar duniya an san wanda ya zo kurkuku menene ne mabarnace ne mu barna ce ta kawo shi amma da yake yana da sako aka hadu da yake ai Najeriya eh, kafirci ne jahiliya ba ce barki ma ya saje ko ya za a yi a'a tun da kai musulmi ne kai ba jahiliya bane mm. kai din nan kana da gudunmuwar da zaka ba addinin musulmi sai ya samu kai in ya gu mutane bai saje da su ba bai sai musu kuma a'a sai kale su yana bin Allah duk mm. kale su yaga suka ga su da kansu suka ga wannan hanyar sa da take bai saje da mu ba mm. da bukata ta kama su suka kalli duniya duk suka kalli duk gidan kurkuku sai suka ga ai ba wanda zai warware mana wannan mushkila sai wani haka kai ma kana cikin immigration ko custom sarka ka damu cewa suna da yawa ku rinka yi kana yi a zo a yi a kulle kulle kai tsawata ka ce a'a ku kulla ka tsawata ka ce a'a wallahi tallahi randa matsala ta tashi an nemi inda ka Allahu akbar ce ina wane ai wane zai mana shaida ai ku kawo wane ma ya shaida dan jiddin da muke aiki din to in ya zama na sai ka ji ai to in kana aikin tilas a kama cin hanci in baka karba ba sai an kulla maka eh cin hanci haramun ne amma in ya zama lallai sai ka karba in ba haka ba babban barna za a yi karba ka zo ka gyara ma mutanen gwamnati karba ka zo ka sa a fashi shara unguwan kada ka ci eh ka san kai kana da misala. haramun ne amma ya kama lallai sai ka karba don wata maslaha sai ka karba ba dan ka ci ba ba ka fi karfin hasu ka san haramun ne sai ka zo unguwan ku wanda ba shi da kotsari ga mutane ba su da abin da za su yi ga titi ana neman gyara ga gwalbati ga duk in kana so ka taimaka ma addinin ka za ka iya ka taimaka ma addinin ka don wannan addini da kake cewa a kafa daula ta musulunci daula ta musulunci tana neman yan kasuwa ka ce kasuwanci maguzanci ne kafirci ne baka shiga ba in aka kawo duki ya za a yi a kafa daula ba yan kasuwa ba kasuwanci kana neman immigration ya za ka yi ka bude kasa ka kowa ya shiga ya da ya ga dama tana neman yan kwastam tana neman yan duk ba abin da daula ta musulunci ba ta nema cikin waɗannan inna ma canzawa za a yi wannan tsari da aka ake tafi sabanin shari'a shine sai a kawo tsari na shari'a a dan abin da kuke faɗa wallahi tallahi in kana son ka san abin nan wasanni ake yi duk wa'annan da suke faɗa kira suka ce ga cewa an ba ku kafa daula ta musulunci dan za su kafa daula ta musulunci ba la musulunci ai ba wasa bane ba aikin wasa ainihin kai ba ka zauna ka koyi addinin ka ba ba ka da hakuri ka koyi ilimi ba ka da hakuri ka ka ka manzo Allah shekara nawa yake yin Makka da Madina hmm. Eh, manzon Allah Allah ya aiko shi mala'ika Jibril ke sauka miki da taimako da wahayi shekara 23 yayi da Quraisha da su da kafiran Madina shekara 23 hmm. shekara uku a cikin Makka manzon Allah yana tafiya yana ganin gumakai manzon Allah ya fi kowa tsarki, da hmm. ba ta fi komai tsarki, kuma gumakai sun fi komai da kasa manzon Allah yana kallo ba abin da yake musu dan lokaci bai yi ba nan sai sai ai nan bari ai bari ya ce kuma kan dutse nan rayuwa ta lalace yana ciki wannan sai sai rike ki ya zo a dauko taroto a zuba masa wannan sai sai ya shiga nan ya fita nan har ya zo ya ce musu yanzu yanda a tilla abin ya fi karfin mu ku yi hijira zuwa kasar Najaki Najaki din nan musulmi ne musulmi ne da manzo Allah yake su je kasan habasha kasa ne na musulunci amma wurin sharri yayi sauki zalincin babu su kamar yadda yake maka yadda manzo Allah yake kara a goma sha uku yana cikin maka yana ganin abubuwan da baya sa'an nan yayi sallallahu alaihi wasallam yaje Madina kuma yake kara goma rayuwar manzo Allah shekaru 23 bayan manzanci ka kabba shi daya cikin yadda ta iya da addinin mai duk inda aka gabe eh, yi inda za a yi sulhu ayi inda za a yi jihadi ayi inda za a je a ja hankali su aje manzo Allah yana zaune wajen yare zai sallama sai manzo Allah ya ce aka ce wani ne sai manzo Allah ya ce ai wani kaza kaza kaza eh, da ya shigo sai manzo Allah ta ke gyara ya zauna aka tarbe shi aka zama aka tafi sai nan Aisha ya manzo Allah ya wane sallama kuma kafari ta dai zo kuma ka tarbe kaza kaza kaza kaza ai manzo Allah ce ai mafi sharri mutane wanda ai auka makalar Rasulullah sallallahu wanda ake tsoron sharri siyasa ta musulunci tana nan barjat in baka koya ba ko an ce an kira ka an baka an ce ga Najeriya ga Kano ga local government unguwan ku aka ce an baka kafa shari'a musulunci wallahi ba za ka yi ka ba saboda kai kanka baka karanci addinin musulunci ba ba koyi rayuwa baka karanci rayuwar manzo Allah ba baka koyi siyasa ta addinin musulunci ba hmm. waɗannan duk suna gabanka sai da manzon Allah ya shekaru 23 ba ba dare ɗaya za ta shi ba a kafa daula ta musulunci ba ba wanda ya taba tashi dare ɗaya kafa daula ta musulunci sai da aka yi fama aka yi karatu aka yi hakuri aka binciki shari'a musulunci aka karanta littafai da malamai suka kawo baki ɗaya aka ga yayin al'amurra suke ko shehu da ya kafa daula ta musulunci a kan kusa dare ne sai da aka yi ne ba inda ka shiga ba wa jangwar zai fado nan yun fa fado maka nan wannan duk suna na har yanzu jangwar ba nan ne har yanzu ba na gidi duk sa'an da ka tashi ka tabbatar da wannan ya zaburo wannan ya janye wannan yana sai ya rusa wannan duk sai ka yi hakuri da duk sai ka san yadda zaka tafiya ba'an nan ana nan ana nan a hankali sai kaga Allah ya tabbatar da diga diginka haka sai haka sai Usman ne yake sai sai da suka yaki suka yaki sai Usman ne zai zauna yace duk abubuwa da suka suka danganci addinin musulunci sai da ya kafa ya kafa amirul jihadi amirul haji amiru kaza masu sulhu masu zuwa kaza duk da daya waɗannan ko eh, babuka ko bi har goma sha uku ko ashirin da yake sai da ya kafa sa'annan aka kafa daular ne daular musulunci ana kafa shi sai usmani ya kuma rayu shekaru ɗari kana gama wannan wahalhalun to zaka bar duniya kenan wannan lagwadan ba za ka kai ba haka bane sai da suka yi jihadi an kashe wannan a jimma wannan sai da Allah ya tabbatar da diga digin su aka kafa daula ta musulunci kafin mu lokaci, sai Usman shekaru da su kai nawa shi kenan za a bar duniya kenan sa'annan sai su Muhammad Bello sai sai Abdullahi na haka aka har aka tabbatar da manzo Allah sai da shekaru 23 yana gama rayuwarsa sayyidina Abubakar ya karbi ne ragamar tafiya sayyidina Abubakar na farawa wannan yayi ridda wanda yake shi annabi ne wannan yake kaza duk cikin da baka taba tsammani ba sai gashi yaya zai yi sai na abakar ya zagi dansi ya ja da mara ya ce dukkan su baki daya ka kafce da ya ce sai na umar ya ce ya sai na bakar ya ya kaza kaza ya ce a ka tiya haka ba. haka wa'annan azba ka da yadda za ka yi sai kaga abin da ranka baya kada ka taba tsammanin cewa za ka wayi gari wata rana Najeriya ba za ta ga arne ba ba haka Allah ce la amla anna jahannama min al jinnati wal nasi ajma'in eh kenan sai dukkan su zama musulmai yau in ba don wannan kake ki ba kaɗe yanzu da ke usman da ya ya tarar da daular sakkwato duk kamar sahabbai ne yaushe zai zama shugaban jihadi eh zai zama shugaban mujaddidi a dai ya zama mujaddidi ko inda ya biya tarar da daular sakkwato kamar sahabbai ne ba a fasikai ba shashashai ba arna ba ma yake nan eh, zai zama shugaban jihadi to haka kai ma abinda baka so din nan sai kai hakuri kada ka taba tsammanin cewa dare ɗaya za ka fa daula ta musulunci sai ka bi tsarin rayuwa sunnatul lahi fil hayat duk kiyasin da ka kawo misalin da ka kawo ana ce da su kiyasun ma al wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai da yazo guraitawa jahiliya sun ce za su bashi kaza za su bashi kaza sai ya kiya manzo Allah da Allah ya koshi da sako zai kore waɗannan kai da ka zo cikin ƴan uwanka musulmai ne suka fangare kana fama yadda zaka gyara suna fama kai ma kana fama sai ka ce a'a barka fi ta cikin su to ka fi ta kai ka fi ta cikin wannan tsari da ya zaka kai ya zaka kai ka fata qala lima la laqamta wajhahu ya ya kabda ki huskansa qala sai ya rasulullahi ya manzon allah sallallahu alaihi wasallama inni sahabi kenan ke magana zai nuna cewa kishin addini ya sa ya daki wannan ba yahudi yace inni marartu bil yahudi yace ya manzo Allah abin da yasa na dake shi ne ni na zo ina shigewa wurin yahudawa fasami'tuhu yaqulu sai na ji wannan mutum yana fadar cewa wallazi safa Musa 'ala na rantse naran da sarkin da ya zabi annabi Musa akan al-bashar dan adam فقلت wa'ala Muhammadin? فقال وعلى محمد سنة بيودي هر كان النبي محمد معنى موسى لا سمد محمد بيتي فأخذتني غضبة فلا فلقمته يتي سينا يفشي سينا دكيش سيما manzo Allah yake ne sai manzo Allah yake la tuhayyiruni min bainal na tukhayyiruni min bainil anbiya banda manzo Allah ba wanda ya iya tafiye da rayuwarsa a kan haka Allah madaukakin sarki kana jihari da addinin Allah in kai kuskure Allah ba zai kyale ka sai ce wannan kuskure abinda aka ci jini ne kuskure da zalunci Allah sai ce ku yi kaza ba ku dace bai dace ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai sa ku je ku yaki ku je ku yi kaza da kai abin da bai dace ba ba zai ce a a bari ya goyi baya ka koyi ma kara ba a a har abada ba za ka nemi yardan dan adam ka saba wa Allah ba da yake ya manzo Allah abin da ya faru shine ina wucewa cigewa wurin Yahudawa sai na ji wannan yana magana magana tana nuna cewa annabi Musa ya fika sai na take tambaya sa nake har da kai yace eh to shine nayi hukuna da ke sai manzon Allah yake la tuhayyiruni min bainil anbiya'i kada ku fifita tani cikin annabawa sallallahu alaihi wasallam menene yasa sai manzon Allah yake fa an nasa yus'aquna yawmal qiyamah tare cewa manzon Allah ya ce annabi Musa ya ce annabi Ibrahim ya ce annabawa fa da manzonnai amma duk da shi kaji da shi ai shi yafi ba sai sai saboda al'amarin yadda yake inna nasa yus'aquna yawm qiyamati yace za a yi wa nufiqa fi suri fa sa'ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha'a Allah thumma nufiqa fi ukhra fa idha qiyamun yanzuruna wannan rayuwa da kake gani kana nan kana naka tsari kana naka shiri mala'ika na rike da kafu yana jiran a bashi izini ya yi busa duk abin da ka sani a ban kasa na dan adam da ajami sai ya mutu aka ce kwatan kwatin shekaru 40 sa'annan a sake yin wata busar sa'annan kowa ya waye gari farfajiyar kiyama sai manzo Allah ce kowa zai mutu fa akunu awwala man yufiku manzo Allah ce ni ne farkon wanda zai farka manzo Allah ce ni ne farkon wanda zai farka daga wannan hmm. za a wayan an waye gari tashin kiyama kenan fa iza ana bi musa akhidun bi qa'imatin min qawa'im al-ard hmm. manzo Allah ce ne farko wanda zai farka ina farkawa sai na ga annabi musa yana rike da kafa cikin kafofin eh, da kafan al-arsh fala ajri sai manzo Allah ya ce ban sani ba afaka qabli am juziya bi saqati tu ban sani ba annabi Musa ya riga ya farkawa ne ko ko a'a shi wannan mutuwan ma bai yi ba an saka masa da wannan faduwa da ya ma a wurin turi kenan kun ga inda abu yake ko amma duk sa'an da kaje yana cewa ai muni ne ai ni da wata shi ni biya ta ta ba abin da ke ciki sai gare ni to haka yake jiya muka ce manzon Allah ya ce ne kaga kowa da abinda kowa da darajar da Allah ya shi manzon Allah bai taba cikin wani manzo ko ko sahabi ko manzo ko wani annabi ba jiya ya ce kowa zai waye gari tsirara sai manzon Allah ce wa ga wata daraja daya nan daya far wanda Allah farkon wanda Allah zai ba shi tufa zai tufa ta daukewa sannan kuma ya ce ni ne farkon da zai farka ina farkawa sai na ga annabi Musa na tsaye a farki kenan ko yana rike da al'arki kafan al'arki ban sani ba ya riga ni farkawa ne ko ko a'a shi mutuwan ma bai yi ba saboda me saboda wancan da aka yi mai a turi ko aka saka masa da wannan banda manzon Allah waye zai yi wannan duk wannan da manzon Allah yake yi kada ku ce na fi annabi Yunusa kada ku fi na kan annabi Musa kada ku fi na kan kaza kaza kaza duk baki da ya rage fatan kwacin dan shi cikin darajar manzon Allah ya ana manzon Allah bar an biya wal mursalina ra haka suke tafiya a hankali fadala ce ta Allah madaukakin sarki wanda ya ga dama sai ya ba ko kaki ko kaso sa'annan kuma wanda Allah ya ɗaukaka shi duk abin da kai ba ka da yadda za ka yi sai tun da Allah ya yi sai ka mika ma Allah shi ke nan kai kuma da Allah ya ɗaukaka ka ba abin da ake bukata wurin ka sai tawazu an shi ke nan Almannu wassalwa Almannu darba kenan ko wassalwa da yan shila قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي الكمأة من المن الكمأة تنا cikin manni almanni wal kam'a abubuwa ne da suke tsirowa da kansu bakin ruwa bakin menene shine ake cewa ko rojiya ko darba ko wa ma'uha shifa'un lil aini ruwan wannan abin alkam'a wal mannu din nan maganin ciwon ido ne babu yace wani babu قل يا أيها الناس ya يا كوتارا mutane baki ɗaya. da musulmai da yahudu da nasara da ko ina suke a cikin wannan zamani inni rasulullahi ilaikum jami'a ni manzon Allah ne zuwa gare ku baki daya wannan kalma ta kafi hanzarin duk wani ɗan kirista Najeriya ko Ingila ko Amerika ko ina yake a cikin duniyar nan ko ba Yahudi. Abinda ake so ka dakatar da wannan ka sarbi addinin musulunci ka shiga cikin sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. kuma bakinka ake yi ba ba ka ake yi ba gani ake ana zaune Najeriya baki tare ana zaman tare yan uwan juna a waye gari kuma kai ka mutu Kirista ko ba Yahudi zaka shiga wuta shine musulmin Najeriya baya so yana son ya cici boka ya jawo ka ku shiga aljanna tare haka sayyidina Ali yace za mu yake su don su zama kamar su yasa yan Kiristan Najeriya